za ka fita baka bani amsar da na tambaye ka ba. Umma ai na riga ne miki sallama tun da na ce da ke zan fita. Na maganar Zainab. Umma ai ta magana ɗaya. Ni ina ganin kamar ba wata amsa kuma da ta wuce wadda na riga na bayar. Ka ranga zama kenan ba aure. Umma ba wai magana zauna ba da aure. ai zan yi aure insha Allah kuma yanzu haka ina da dan taka kuma na gaya miki ni ma dan gaskiya akwai da nake so in Allah ya dai dan komai kan kama ina ganin da ita za yi magana auren ni dai hankali na zai fa kwanciya na haka nake gani gaskiya saboda yan tsara tsare kin san kowa irin abin da yake so da kuma irin abin da ba so to wannan dai shine dini tunani na to ko tarbiyyar nata ne bai maka ba a zaman ka da yarinyar nan a gidan nan akwai wani abu da ta yi ba daidai ba ka bai maka daidai ba ne ko kana da wani tantama tsakaninka da ita ne na ga wannan yarinya ai yar uwarka ce ni ba zan kalubalance ta dangane da rashin tarbiyya ba magana ta gaskiya ba kuma ta yin wani laifi da zan iya cewa na kalli ta da shi ba to amma ni abin da kawai nake magana shi ne, kin san dai wannan al'amari zaman aure ba wai zama ne na iya yau kawai ba san abin nan abin za a ci gaba da zama da dindindin to kin ga akwai buƙatar a ce an samu fahimtar juna kuma irin jini ya haɗu to ni shi sa kuma nake ganin da an fara magana nan dai kai zaman ta mazan ta na yar uwa ta ba wani abu da zai canja ni kuma dai a ni dama in je in lalibi inda dai nake ganin ya fi dacewa in je in nema ali hmm. saboda kai fa na dawo da ita gidan nan saboda ku fahimci junanku gaskiya ban fahimta ba Ah, wannan duk dai zaman ta ba na abu bane ai ta yar ce, ko da ni ko ba ne da ma za ta zauna a gidan nan ni dai kawai dai gaskiya a dai hakuri dai a dagan kafa a dai banda dai dan lalibu dai wanda nake ganin ta dace a din dai ni kar ka manta kanwan ka ce ba abin ne dai gaskiya ta yadda tamta da wata yafa fituka nake ne saboda akwai dan wani aiki da nake neman Allah ya tabbatar da shi To Allah ba mu sa'a. Allah ya tsare. Da lafiya. To ko tarbiyyar nata ne bai shi ba. To wani ko yarinya ta kwanta mun. Shikenan. thank Assalam. Au. Sani da zuwa. Yawwa, sani kina kicin kenan. Lalbin ki haka. Wallahi zuwa ya damuwa ce da ni. Dan gida ba masu san zan biyo ta nan ba. Antizi, akwai wani abu ne. Ni fa ƴar uwarki ce fa kake manta. Dan da wani abu ki gaya min mana. Kin ga yadda fuskan ki yake kuwa? Haka ne. Da na yi tunanin in faɗa wa ƙawayena to kuma sai na ga bari in kyale kada in faɗa musu kuma su kalle ni da wata manufa wallahi zuwa ban taɓa ganin ƙiyayya ƙiri-ƙiri ba irin yau ƙiyayya kuma wani irin ƙiyayya kuma ɗazun da na ji umma da yaya ali suna magana bayan da bata nuna masa maganar auren mu nan ya tsaya a yi ta ba amma san ya ƙi fahimtar ta ya iya saurare ta sai yana nuna mata cewa akwai wacce yake so daban ba ni ba abin ya yi matuƙar ɓata min rai wallahi amma ci zai anya baki canza hali ba tunda kika je gidan nan kina musu biyayya kuwa yadda ya kamata yadda kika san ni ina nan a haka ban canza ba amma na canza kuma ɗabi'u masu kyau na ƙara koyowa nake yi kawai dai abin da na fahimta baya son auren mu ne amma wallahi ba na yin wani kokon hali ina sarki yan uwata ki yi haƙuri kin ji kawai ki kaddara a ranki cewa haka Allah ya so kawai sai mu ci gaba da yin addu'a Allah ubangiji ya zaba mana abin da yafi alkhairi amma dan Allah dan annabi ki daina damuwa saboda gabaki ɗaya fuskar ki ta riga da ta nuna cewa kina cikin wani yanayi shikenan babu damuwa insha Allah zan yi haka din ina umma ke kin fi kowa sanin halin umma ma kin san ba za ki taɓa samun ta a wannan lokacin ba ta fita ta ce ina gaishe da ita idan ta dawo zan zo in tafi a'a ki tsaya dai na gama girki kenan in zubo mana abi ki sani ba su umma ba su san na zo nan ba kawai ki bari in tafi in yi so kawai umma ta da ki ce ina gaishe ta kenan sai an jima ki gaishe da su ma mm. bai shi dan fulani lamarin yaran nan fake san gabaki daya tattara ba ne da dora miki nauyi ni yanzu na kashe kunnuwa ne dama kawai in ji me ya faru ko a ina aka da ko ya kai bakin maganin hajji ai malam jira nake ka zauna don in gaya maka fitowa ya zai tafi ma na tare shi na ce me ake ciki magana da ne maka baka gaya min ya ce min wai ai shi kai malam zancen dai ga zance ga magana yarinya dai ai yar uwarsa ce tunda ai nan gidansu ne sai na ce kar ka manta fa saboda ita na ɗauko saboda kai na ɗauko ta na kawo ta gidan nan don ku fahimci juna ya ce wai a'a shi bai fahimci juna da ita ba shi dai yana neman wata ne yana neman wani zaɓi ne masa addu'a kai malam har na gajima da tsayuwa to inda yake shiga ba nan yake fita ba nace to inda ba ka santa ne sai ka faɗa mu wai ba haka ba ne to ni abu malam ya dame ni ya danga zama kenan ba aure to eh, ki iya ƙoƙarin ki kin san wato su mana yaran in za ki fahimci su har abada kai inda kake kallo kake hange su ba sa hangen wannan shi yasa ake kada wani tausawa aka ce abinda bai hango ya ko ya hukanta tudun dala ba zai gano ba a hausa ce to su inda hankalinsu yake daban mu kuma iyaye kullum burin mu kura su akan saiti a yi abin da babu da na sani idan kina gane musu hanya mai bullewa dotar to su kuma iyayen hankalin ba su ke kallo ba akwai sha'awar sha'awar ita dama zuciya dama ta wani yaran haka take kamar kayan sa ne ka kalli wancan ga wani ya sa wando mai dama mai kashe haka ma matan haka suke amma ban da wani abun ban da wannan saboda Allah ya rota sa ina cewa mutum nawa suke kai mata abin cewa suna so to malam akwai wani zaɓin da ya wuce mu iyayensa da muka mishi ta ba sa ganin haka su to yana ganin cutar da shi kenan zame yarinya mai hankali mai natsuwa kuma saboda shi na dawo da ita gidan nan to kin ga dai ma ba a kuwa da ma gaba ki zama zama daya yanzu mu Allah mutuwa ai sai fara gode Allah mu sai mu gode wa Allah mu dai in aka ce wance ce ita ce aka ce wane ne ba musu to amma sai in ka fi yaro to kuma an zafa ai ba kai bane ba kuma ita da ma rayuwa shi da da in dai ka haife shi ba ba kai ka shi ba sai yawa iya gwargwado na abin da kake bukata yayi za ka nuna in yayi ya more in bai ba kuma to ba ku amma alheri to ai malam na ga yarinyar nan da ba wata matsala ne a wajen ta ko babu hmm? babu me ya matsalar ta yanzu yaren da shi to shi ai ma dan wasa namiji na san ina mu kullum mutumin nan wani sabon labari ne. Eh. Wai da gaske ne ko? Na me? Ishin ishin nake ji to ka san tsegumin abokai. Eh. Sai ne na tabbatar daga kai. Wai aure na zana magana. Usama bin Laden. Domin a ce gaske ne mana. Au ka ce ta tabbata. Kore kuwa. Ka ce kai ma kana da labari an ji ne ina zuwa gurin Kawai. Gaskiya ne. To ai abin da nake kokonto wai da gaske Raliya ce. Yarinya yar fara kyakkyawa. Farin mace alkyabban mata. gaskiya ne to amma ban yi a ne abinda nake ji ba iya farin bayan farin kuma a duba farin hannu kaga malam abin nan fa ba zai yi ba dukan nan ba zai min yawa ba to ta sako tana cewa fireja biyu da talaka ta ce mai kuɗi kai in kana da kuɗin ka dan ka auri muna baka da damuwa da kuɗin ka aljunka eh. ta ce amma talaka ije ya faskare isai da tumaturi gije ya gama wahala kuma idan gida ya zo iske fuskan mata ta kama fili ta ce fure ja biyu ga talaka a ba zai yi ba ni ma na fi son aje kyakkyawa da na zo ni ma an ga ba ta ko ba ka ba <laughs> lallai ne ka fi so kana dawa gida ka ga wasai <laughs> ko a aljanna alqur'ani gaya mana aiki abubuwan da za mu tarar da mata matan nan dawa ba so bane a rika bayanin sa alqur'ani to banda abin ka na aljanna hurin ne baka ce nan kuma hurin duniya za ta komi to idan ba hurin ne ba ce amma dai ni ma ana da bukatar ga danki kike a gidan ko <laughs> kai dai kai dai akan farar ba to Allah ya tabbatar ai abin ma da ya dan ba mu tsaiko matsalar da na samu a gida ne wai hakurin wai sai an bani wata yarwa ta na aura banda abin ka ai hakan shine daidai ga gida kana da yaƙini akan ta da tarbiyyar ta baka da tararrabi akan ta ya za ka tunanin fita a waje kuma A'a, ba zai yi ba wannan kashe kala ta zaɓi irin wanda nake so magana ta gaskiya wato kai ba za ka yadda a zaɓa ba ba ta alkhairi za mu ci yawa haka dai shine abin bukata in kuna motsawar ni kaina ina dan wani shiri to amma sai na ga taka ta kyau kuma ta nuna insha Allah ta nuna kai dai bari bari ka gani in ka da shi, ka zo ka gama ta ka ga yanda ake <laughs> a kai yawa ai sai ka je ka ci girkin amarya insha Allah a kwarai kuwa ai da mu za a sha shagalin mu insha Allah mu an gaba gaba ka kusa ka ci girkin amarya insha Allah usawa Allah ya kawo lokaci ba ana Allah ya mana dace Rin karasa. To ba da. Shikenan sai wa. Mun yi magana. Godiya nake sawa. A gaida rani an aji. Ba tsala eh, Kafin kafin zo ni ba. Eh ba tsala <laughs> komai na Allah ne na iyakacin kokari na in ga ya fahimce ni amma ya gagara kada ki damu umma ki daina damun kanki mu addu'a Allah ya sa haka ya fi alkhairi na ji kina gaya masa cewa ya mai da hankali akan magana auren mu to na ga shi kuma yana nunawa kamar ra'ayinsa yana kan wata kawai mu masa addu'a umma ya kyale wannan magana Ya aka kika san muna magana? Na zo fitowa ne na ji ni kuma sai na da karasuwa. Bayan kun gama kin shiga ɗaki shi ya fita shi ne na fito. Zainabu, ni dai na ya fi kwantawa da ya aure ki. Duk abin da zai so ya kai na iyayensa ne? Mu fa iyayensa ne ba za mu zaɓa masa abin da zai cutar da shi ba. ba kowane lokaci ba ne mu yake zame mana alkhairi umma mu yi addu'a watakila zaɓin nasa sai ki ga wannan zama alkhairi allah ya sa ta garci ni ma allah ya kawo mu mafi alkhairi zainabu ko dama ke ma ba kya son sa ne kawai dole muke miki ina son sa wallahi umma ina son sa duk duniya babu wanda nake so kamar ya ali kawai na ga hankalinsa baya kaina ne na zaɓi na ya haƙuri kuma ina so kuma addu'a a matsayin ku na iyali. To, kenan Zainab. Allah ya zaɓa mana abin da ya fi alheri. ma fuska mana to ba na riga na siya na biya ba Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira rally wai wai rally rally rally rally ralili rally Allah na gode maka kin gari Allah ya tabbatar ana za a yi ba za a yi ba ana ta cewa a ce wannan a ce da na kunnan washe guna toshe a kurin za a min asara a ce wannan gun an gunci da ita ba ai na shigan gari eh asha Allah duk da dai na ce ki zo mu je a sallan nan mu ɗan yi fulan nan da aka saba ta al'ada ni kin ga gashi na je na yi kin kasa tasowa wannan na gaji gaji na ciwo yake tun da dai na yi farillan nan na fi lan a bari su yi gobe Allah zargi to ba komai na yi miki ne Allah ya haɗa mu aladen gaba daya amin <laughs> lafiya dai yawwa jikina duk yara da ke ayya na zaton ma kafin na dawo daga sallan nan zan tare eh, kin dan ci abin da na zo da shi ana ta kunya ta amurci ko? Ni da nake so in ci abinci mai nauyi wannan fa biredi ne. Da lillahi amma dai fakin birge ni. Ah. Wato ba magana kunya tunda da ya riga an gwance. Ba biredi ba ne kawai. Ga biredin ka. kam. Ga su da ga su ne Ga lemu. Ga kuma ga kaza. Ga kaza a nan? Kaza ne a nan? Yi mana. Kaza ce a nan? Yi mana. Bana da tafi zanganta katuwar daro. Tuban da abin radiya, kin fi son wa kika aura. Ba kowa daidai ƙarfinsa zai yi ba. Wani ya kokari auren nan da ya zo haka abujajen. Eh, gaskiya ne. Eh, to tun da na lura ita kika kuma da hankali a kai. Oh. ba zan je samu miki dan farantin da za a dan dora a kai sai mu dan tattauna. Yeah.